maganar rashin jituwa tsakanin jami'an da suke karkashin shugaban ƙasa ba yau aka fara ba don an daɗe ana yi to amma abin damuwa yanzu shine tunda abin ya jibanci ɓangaren tsaro a halin da najeriya take ciki a halin yanzu ya kamata a ce duk wani masoyi na shugaban ƙasa in kuma yana da shugaban ƙasa ya shugaban ƙasa yake ba aiki to ko kasan ya kamata su sa a gaba inda za a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sace-sacen da ba amma wannan wasiƙa da shi babu ganin mangunu ya rubuta wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi kuma ya fito da abin fili kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalan tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban kasa da kuma jami'an tsaron fanni-fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu su haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka wannan takarda ya fito fili ne ya nuna ma jama'a cewa abin da ake zargi gaskiya ne. Kuma in dai haka za a ci gaba to haka za a ci gaba da zama a cikin wannan hali har zuwa rashin wannan ƙarshen wannan gwamnati. To ana iya cewa kenan saboda a cikin wasiƙa shi ya rubuta cewar shi a Abba Kyari yakan yi kaka gida kuma Abba Kyari baya barin shugaban ƙasa ya san wani abu hasali ma yana cewar Abba Kyari yakan zauna da jami'an tsaro yana ba su oda ba tare da sanin shugaban ƙasa ba. Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarshen shugaba to ba kowa ke da laifin ban da wannan shugaba. Mene menene yasa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin jonathan me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin umar musa raduwa me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin buhari idan aka ce shugaba na da sakaci ya bar kowa da yake kusa da shi ya abin da yake kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya haɗa a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa to ai kaga dole yin wannan faru kamar kwanan ne shugaban kasa ya ce shi doka bata ba shi yanci ya kawo sarki da gwamnan ba su zaman lafiya su zauna tare ba to sai kasance wannan magana kamar yana nuna irin halaye ne na shi shugaban da kuma inda ake tafiyar da gwamnati a Najeriya a halin yanzu. Inda yake mutanen ma da suke karkashin ka kansu ba a haɗe ke ba kuma suna abin da suka ga dama kuma ba ka iya fitowa ka musu magana. Saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba. Za ka nuna zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarshen shi taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake suka gwamnati. Idan na fahimce ka sanata kana nufin kenan shi Muhammadu Buhari watan ya gaza tafiyar da mulkin Najeriya kenan a yanzu za a iya cewa wasu tsiraru na kusa da shi suke tafiyar dukin gwamnatin kake nufi? Idan ƙasa tana cikin irin wannan hali ana kashe mutane a arewa maso gabas ana kashe mutane a arewa maso yammaci rikice-rikice na bangaren kabilanci ƙasa na neman ta dari gaba ɗaya kuma ana sukanka a matsayin ka na shugaba a cikin wannan hali da kake ciki har ka fara zuwa wurare ana maka ihu to duk mutumin da ke karkashin ka in dai kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka in kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas ga irin wannan abu wurin shi ya kamata idan waɗannan mutane guda biyu ko uku ko hudu da suke ka suka nuna cewa ba za su iya haɗa kai don kare maka mutunci da kare mutuncin gwamnatinka ba in dai ba tsoron su kake ji ba in ba wani shakkan su kake ji ba in ba wai wani kunyar su kake ji ba babu inda za a ce ba za ka kore su ba ko za ka ɗauki mataki akan wanda shi ke da laifi a ciki amma haka ake zaune a cikin wannan ƙasa